godiya su ƙara tabbata ga Allah maɗaukakin sarki mai kowa mai komai salati da sallamawa ga sayyan halitta annai Muhammad da shi da sahabbansa da iyalansa da mummunai waɗanda suka bi tafarkinsa har zuwa ranar ke kiyama muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya sa mu kasance daga cikinsu mu da sake haɗuwa a wannan rana ta juma'a sha ɗaya ga watan sha'ban hijiran annabi sallallahu alaihi wa sallam shekara 1447 wacce ta dita ce da 30 ga watan ɗaya miladiya 2026 Allah maɗaukakin sarki ya ba mu aron lokaci mun sake halartar wannan masallaci a wannan lokaci da muke karatu cikin wannan littafi na kitabu tauhid واللفر الشيخ صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان حفظه الله تعالى ورعاه يوكم شيني درس ثم نبيو أتكين وانا للتافي إن شاء الله أزمد تقباتا من كرنت مقدما مالم من كرنت mun fara karatu akan babi na farko da yake magana akan al-inhiraf fi hayatin bashariya wanda yake magana akan lokacin da aka samu canji a rayuwar ɗan adam da aka samu canji daga asalin fitara da Allah ya halitta ɗan adam akai zuwa wani abu na daban mun karanta bayanai da malam yayi wanda yake nuna mana asali Allah maɗaukakin sarki ya halitta ɗan adam ne akan fitsira ta tauhidi fitsira ta bautawa Allah shi kaɗai da kuma abin da ke sa ɗan adam ya canza daga wannan fitsira ɗin malam zai ciro da mana bayanin to yaushe ne kuma aka fara samun matsala a fitaran ɗan adam a tsarin halittar ɗan adam bala yake waddinu huwa islamu min ahdi adam wa man jaa ba'dahu min zurriyyatihi qurunan qawila yace addini shine musulunci tun daga zamanin annabi adam har waɗanda suka zo bayan annabi adam daga cikin zuri'ansa karnoni masu yawa karni karni masu yawa an yi bayan annabi adam gaba ɗaya suna tafiya ne akan musulunci kamar da Allah maɗaukakin sarki ya faɗa cikin suratul baqara aya ta 213 yace kanin nasu ummatan wahidatan فبعث na النبيين مبشرين ومنذرين Allah ce mutane sun kasance al'umma ce guda ɗaya suna tafiya akan tafarki ɗaya akan bauta wa Allah shi kaɗai da suka samu saɓani kamar za mu karanta a kiran ubayyu bin ka'ab yana karanta ayan da kanin nasu ummatan wahidatan faqtalafu fa ba'atha Allahu an-nabiyyina mubashirin wa munzirin mutane sun kasance suna tafiya ne bai ɗaya akan tafarki ɗaya akan tauhidi akan kadaita Allah sai suka saba suka bar wannan hanyar sai Allah madaukakin sarki sai ta yadda annabawa dan su zo masu bushara ga wanda bai canza ba cewa su masa bushara da alkhairi da rahama da aljanna wa munziri su zo masu gargadi ga wanda ya canza cewa in baka dawo asali ba to kai ma ga gargadi Allah madaukakin sarki zai iya yi maka ukuba zai iya azabtar da kai zai iya kama ka saboda canzawan da kai daga asalin fitaran da ya halicce ka akai mala ce wa awwalu ma hadatha shirk wal inhiraf an al-aqidati fi qaum nuh yace faruwan shirka da canzawa daga asalin halittar da Allah ya maɗan adam na fitaransa an fara samu ne daga cikin mutanen annabi Nuh. Barin akida ta tauhidi akida ta ta'aita Allah ya fara faruwa ne a cikin mutanen annabi Nuh. Malake fakana alaihi salam awwalu rasulin shi yasa annabi Nuh ya zama shine manzo na farko. Shi yasa ya zama shine manzo na farko da Allah ya fara aiko shi a matsayin mubashir wa munzir a matsayin mai bishara kuma mai gargadi Allah ya tabbatar da cewa annabi Nuhu shine manzo na farko a cikin suratul nisa'i mala ya kawo aya ta 163 Allah ce inna auhayna ilayka kama auhayna ila nuhin wan nabiyyin min ba'dihi Allah ce lallai tabbas mun yi wahayi zuwa gare ka sai annai Muhammad sallallahu alaihi wasallam kama auhayna ila nuhin kamar yadda muka yi wahayi zuwa ga annabi nuh Allah ce wan nabiyina min ba'di da sauran annabawa a bayan annabi nuh haka inda akwai wani annabi kafin shi ga sai Allah ce wan nabiyina min qablihi wa min ba'dihi sai ce da kuma annabawa kafin shi da kuma bayan shi amma sai aka takaita a bayan shi kaga yi nuna babu wani manzo kafin shi Ya yasa na nuhu ya zama shine manzo na farko da Allah ya fara aiko shi ya zama mai gargadi ko mai bushara amma kafin shi babu wani manzo da Allah ya ko shi ya zama mai bushara mai gargadi saboda kowa yana tafiya da kan fitran da Allah ya halice shi a kai an gane ku malaka qala ibn abbas Abdullahi ɗan Abbas Allah madaukakin sarki ya kare da a gare shi yake cewa kana da Adam wa Nuh alaihi assalam asharatu qurun kulluhum ala al-islam yace tsakanin annabi Nuh da annabi Adam an samu karni goma karni goma shekara dubu ɗaya kenan shekara dubu ɗaya kenan kulluhum alal islam dukkansu a kan musulunci suke rayu akan aqida ingantacciya akan kadaita Allah akan bin Allah sau da kafa babu wani kafiri babu wani tsangarare babu wani tsangarare malaka qala ibn al-qayyim imam ibn qayyim al-jawziya alayhi rahmatullah akili cikin sa igafatu al-ahfan min masayid ash-shaytan yake cewa wa hadha al-qawl huwa as-sawab qat'an yace wannan magana ta Abdullahi dan Abbas ita ce magana ta daidai yanke babu wani musu ce fa inna qira'ata ubay bin ka'ab yace saboda qira'an ubay bin ka'ab a wancan aya da muka karanta fi ayatul baqara ayatul baqara tana tabbatar da haka muka ce yana karanta ta ya kana nasu ummatan wahidatan فاختلفوا فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين mutane sun kasance al'umma ce guda ɗaya suna rayuwa bisa aqida da tauhidi guda ɗaya faktalaku ce suka saba da suka saba wa ba'ata Allahun nabiyyi sai Allah ya tada annabawa su zo su tabbatar da su su tuna musu abinda suka barin nan shine abinda Allah yake so a rayuwa a wannan da suka kama shirme ne hayaniya ce su bari malai ce wa yashhadu li hadhihi alqira'a abin abinda zai ƙara yi ma wannan tsiraa ta ubayyu bin ka'ab sheda ya kara karfafa shi shine faɗin Allah cikin suratul yunus aya ta tara. Allah yake wa makanan nasu illa ummatan wahidatan fahtalafu Allah ke mutane ba su kasance face al'umma ce guda ɗaya suwa tafiya akan ɗaya, daya faqtalahu sai suka saba sai suka bar hanya da suka bar hanya sai Allah maɗaukakin sarki ya aiko da manzanni da annabawa ya rinka aiko su lokaci bayan lokaci suna tunatar da su akan su koma zuwa ga wannan asali ɗin da suka bari malaka yuridu rahimahullah أن بئسة النبيين سببها الاختلاف أما كانوا عليه من الدين الصحيح yace malam abin yake nufi abin da imalan ibnu yake nufi shine anna bi'satan nabiyyin cewa aiko tazo da annabawa da aiko annabawa sababu ha sababin da yasa aka Allah ya aiko da annabawa shine al-ikhtilafu amma kanu alaihi min ad-din shine saɓawa kaucewa da suka yi daga kan abin da suke kai na addini ingantacce kama kanat al-arabu ba'da zalika ala dini ibrahim alayhi salam kamar da larabawa suma bayan haka bayan annabi ibrahim suka kasance akan addinin karantarwan annabi ibrahim na tauhidi da guje ma shirka hatta jaa amru bin luhay al-khuzai har sai da aka samu wannan la'anan nan amru bin lu'ai al-khuzai ya zo da bautan gumaka mun karanta a farkon masailul jahiliya aiko amru bin lu'ai al-khuzai to shi ya fara introducing bautan gumaka a yankin larabawa makatin shi suna kan karantarwa ne na aqida tauhidi kadaita Allah yadda dai alkarantarwa annabi Ibrahim yake haka suke rayuwa a kai shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake cewa ya an nuna masa amru bin lu'ay luhay al-khuzai a wutan jahannama tandaliku aqtabuhu kayan cikinsa suna zazzagowa ƙasa yana Ya yace saboda shi ya fara koyawa larabawa shirka haka duk wanda ya shirka a cikin laraba yana da commission kaga ya shiga uku ya shiga uku to shi ya fara katin katin shi laraba bai san shirka ba suna tafiya ne kan karantarwar annabi ibrahim alaihi salatu wassalam faghayyara dina ibrahim sai shi amru bin ruhai al shi ya canza ya lalata tsarin addini wa jalaba asnam ila ardil arab shi ya jawo gumaka zuwa ƙasar larabawa wa ila abdul hijaz shi ya jawo gumaka zuwa ga hijaz bi sifatin khassa da wata sifa ta musamman ke fa'ubidat min dunillah sai aka bauta ma waɗannan gumakan aka bar Allah aka bauta ma wannan gumakan aka bar Allah madaukakin sarki wantashara shirku fi hadhihi albilad almuqaddasa shirka ta yaɗu a waɗannan garuruwa tsarkakakku wanda Allah maɗaukakin sarki ya tsarkake wa ma jawaraha da garuruwan da ke makwabtaka da ita ila an ba'ata Allah nabiyahu Muhammadan khataman nabiyyin har zuwa lokacin da Allah maɗaukakin sarki ya aiko da annabinsa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda shine cikamakon annabawa an fahimta daga su kansu laraba Allah ya aiko musu da manzo ne musamman saboda canzawa da suka yi da suka canza sai Allah ya aiko da annabi ya aiko da manzo ya zo ya ja kullun su dauna musu wannan fa ba shi ba shi bane wannan fa ba fa shi bane yasa ko su laraba ko a lokacin ba ba ba dukan su bane suke shirka ba dukan su bane suke shirka akwai akwai akwai akwai zaid baban sa'id ibn zaid sa'id bin zai sahabi ne na daga cikin al'ashatul mubashiruna bil janna ya ce mutane goma da maza Allah sallallahu alaihi musu albishir da aljanna din to baban shi zai ya shahara tun a jahiliya ya shahara da yi ma larabawa wa'azi dai zai tsaya a Ka'aba ya ce musu ku dai kun san wannan ba shi shine ba addinin baban mu Annabi Ibrahim ba ku ku ji tsoron Allah ku daina har ya bar duniya bai taba bautan gunki ba bai taɓa ba akwai waraka bin naufal kawun na na khadijan da annabi sallallahu alaihi ga malaika jibril ba sai fassara ma annabi ba yace mishi ai malaika jibril ta gani sai fara fada mishi waye gani ta farko akwai su akwai su irin su sai na Usman ha waɗanda ba su taba shirka ba duk wannan iya na jahiliyyar ba su yi ba su so sun ce gaba da rayuwa ne a bisa tsari na annabi Ibrahim alaihi salatu wasallam shi yasa ai malamai suke ta tattaunawa akan to su su larabawan Hijaz larabawan wannan yankin za a sa su cikin ahlul fatra ko ba za a sa su tun daga abin da ya tabbata ga sanadin shirkan su kuma da suka yi zama mushirkan ba duka bane suka suka lalace ko sun tabbatu akan addini kuma waɗanda suka lalace hadisai tabbatattu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi cewa suna wuta ga ganin sun alul fatara ba za ce ba za kira wancan yan wuta wake to da alul fatara ba a yanke musu hukunci wasu suka ce a za a sa cikin alul fatara abun shi amma kuma cikin alul fataran Allah madaukakin sarki ya faɗa wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam waɗanda ko a lahirin an musu jarawa ba za su ci ba yan wuta ne shi manzo Allah ya faɗa mana wannan shine maganar su malam ibn ibn kathir shine da ash-shafi'i ma ya rinjayar a cikin tafsirin sa da sauransu suka ce eh tunda an alul fatara su ne waɗanda ba su ma taba sanin akwai wani manzo ba ba su ba sanin Allah ya taba aiko da wani annabi ko wani manzo suka yi rashin sa'a waɗanda suka je musu sun je musu ne da addinin shirme a to suna yin kira ahlul fatara bai wani zamani ne da ba har yau har gobe ana iya samun ahlul fatara waɗanda ba su taɓa sanin akwai wani addini ma musulunci ba taɓa sanin ma akwai wani Allah ko akwai wani manzo da Allah ya aiko ba suna tafiyan su akan fitaran su ya ga samu wasu masu addinin shirme sai suka je musu suka nuna musu wannan shine addinin Allah kuma suka runguma hannu biyu ko ba samu da awan addinin gaskiyar mu har saka mutu suna yin kira ahlul fatara ya tabbata cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbata za musu jarabawa alkiyama wanda ya ci sai tafi aljanna wanda ya faɗi sai tafi wuta to shine malumai suka ce eh to su waɗannan larabawan suna ciki to waɗanda Allah ya riga ya ba san ba za su ci ba kuma Allah yana so ya sanar da mu saboda wata aya shine sai sanar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai faɗa mana wana da wana da wana da wana da wana da wana su ƴan wuta ne ko ba ga ba za ku kora maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko haka wani to wannan dai a takeice to a kaga wannan ya nuna abin da ya faru a wannan lokaci malai ce fada an nasa ila tauhidi sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kira mutane zuwa ga tauhidi wattiba'i millati ibrahim ya kira su zuwa ga din hanyar annabi ibrahim wa jahada fillahi haqqa jihadihi ya yi kokari yayi struggle dan Allah matukar kokari yayi kira matukar kira ya bazzala juhud dinsa wajen kira hatta adat aqidat tauhid wa millata ibrahim har sai da aqidan tauhidi da kuma hanyar annabi ibrahim ya dawo wannan yanki har sai da abun ya dawo wa kassara al-asnam ya kakkarya gumakan wa akmala Allah bihi din Allah madaukakin sarki ya cika addini da shi wa tamma bihi ni'ma 'ala al-alamin kuma Allah madaukakin sarki ya cika ni'imansa akan bayinsa da annabi Muhammad صلى الله عليه وسلم وسار على نهجه القرون المفضلة wannan karnoni waɗanda suka zama masu falala suka fi kowanne falala ɗin suka tafi akan wannan tsari da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi min sadri hadhihi al-umma na farko farkon wannan al'umma ila an fashal jahalu fil fil qurun al-mutaakhira har zuwa lokacin da jahilci kuma ya yadu a ƙarnoni na baya-baya wa dakala haddakhilu min ad-diyanat masu kuɗe suka yi kutse daga addinai na wasu daban fa'ada shirku ila kafirin min hadhihi umma wannan sababin ya sa shirka ya sake dawowa a da yawa daga cikin waɗannan al'ummin bi sababi du'ati balali. saboda sababin masu kira zuwa ga Su suka dawo da shirka suka dawo da bautan gumaka kuma a siffa mafi muni sama da munin waɗanda suka gabata amin karanta a ƙarshen alƙawaidul arba ku sai zama siffan da aka dawo da bautan shirka a cikin wannan al'umman sai zama ya fi muni sama da irin siffan ma da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya tarar da su sai zama ya fi muni Allah ka tsare mu malaka wa bi sababi bina'i ala al daga cikin abin da ya sabauto shirka bayan masu kira zuwa ga bata akwai kuma gini da aka rinka yi akan kaburbura gina kabari yana daga cikin laifuffuka manya-manya da manzo Allah ya hana kuma abin da yake sabautowa daga baya shine yana sabauto a koma ko bautan kabari akwai bautan kabari saka laifi ne gina kabari ko rubutu akan kabari ko filastarin kabari sai kasan kabarin ma shi kanshi ba a yadda a sa shi yi tsaye ya wuce taki ɗaya ba taki ɗaya shi ne tsakanin wannan babban yatsan da ƙaramin yatsa ba yadda kasan kabari ya ce tudu ba a sama shi ta ba dole ba ne in za a rita kabari sai an mayar da duka kasan da aka haƙo a ciki in ya riga ya ɗaga ya rabu da ƙasa ya zama ba flat ba shi kenan sauran kasan a bar shi kamar da kuma haramun ne a ɗiba ƙasa daga wani guri a zo ƙara a kan kabari matakar ba kabarin ya rubta ba ne za a rufe inda ya rubta an gane to kaga ba za a yi gini a kan kabari sai an ɗiba wani daga wani guri an zo an sake tsara kaga haramun ɗin na da yawa kuma kaga rashin ginin kaga na farko yana zai magance shirka na biyu zai magance wani hani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa haramun ne zama a kan kabari ha in ba gina ba za a zauna amma an gina ba sai ga zama gurin zama manzon Allah sallallahu alaihi sallam yace ka zauna akan garwashin wuta ya kona tufafin ya kai jikinka ya kone ka ya fi sauki akan azaban da Allah zai maka ka zauna kan kabari to in ba gina ba kaga za ku fita daga wannan shi ma shi ma za a kubuta daga wannan amma aka gina ba sai dan mutum ya zauna ya canta ke tun ce kai kabari ne fa ya ga dawa ya ce to ai a gefe na zauna to ba hukar mishi gurin zama ai da kuma rubutu a rubutu a rubuta sunan Alna, died on 14 February shi February ba sunan gunki bane akan kabarin dan uwanka musulmi akan kabarin dan uwanka musulmi sarauta sunan gunki Allah ka shirya da mu su sahabbai da tabi'ai da magabata da aka kiyaye tarihin su tarihin mutuwansu rubutu aka ya kan su an ga ma ka so a manta da kai kai abin da ba za a manta da kai ba ka amfani al'umma ka ko za a manta da kai wala ba za a manta da kai ba ka amfani al'umma ka gani ba wanda ba za ta manta da kai ba ko mai daren dadewa ba za a manta da kai Allah ya sa mu gani to kaga yana da ciki mutamassilan bi ta'zimil awliya'i was salihin aka koma gine-gine akan kabari da sunan cewa wannan shine girmama waliyai da ko mutanen kirki yace wadda'a'il mahabbati lahum da kuma sunan iddi'a'in cewa wannan shine soyayya na waɗannan mutanen hatta buniyatil adriha ala quburihim alaka koma gina guraren bauta akan kaburburan a wattu'idat autanan tu'ubat aka rike shi ya zama gumaka Tu'ubat ana bauta min dunillah kuma bayan Allah bi anwa'il kurbat na dukkan nau'uka daban-daban na neman kusanci irin abin da ake neman kusanci zuwa ga Allah da shi aka koma yi ma waɗannan abubuwa min du'a'in a zo a yi addu'a a wajen kabarin wasu a zo neman ɗauki a wajen wannan kabarin wa zabahin a zo a yi yanka a wajen wannan kabarin da sunan neman lada wa nazarin a zo a yi bakance wa nazarin makamati a yi bakance da matsayin waɗanda suke kwanci a cikin wannan kabarin ya ce wasanmu shirka tawassulan suka kira shirka wai shine tawassuli bis salihin da mutanen kirki wa izharan li mahabbatin suka sa shirka wai shine nuna son waɗannan mutanen kirki malai ce walaisa ibadatun lahum bi za'mihim su a gurin su ba bauta ma waɗannan mutanen kirkin bane amma ariyawan bi za'mihim ariyawan amma duk mai hankali wanda ya san musulunci ya san wannan bauta ce ya san wannan shirka ce malai wa nasu anna hadha huwa qawlul mushrikin al-awwali sun manta cewa lalle abinda suke faɗan nan shine fa abinda mushrikan farko suka faɗa haiku ya na ta inda suke cewa ma na abuduhum illa buna, yuqarribuna ba ni zulfa an ce ku daina bautan waɗannan gumakan ku daina bautan suka ce a'a mu ai ba muna bautan su mun yadda su ne suke yi ba a muna bautan su ne don su kusantar da mu zuwa ga Allah ba ka suke faɗa ba maganar iri ɗaya ce kuma bambancin ma su za ga waɗanda suke bautan lokacin da suke raye ma an san su cewa mutanen kirki ne mahbar su kuma waɗannan waɗanda suke bautan an san su ko lokacin da suke raye mutanen banza ne mutanen banza ne ba su damu da addini ba da mushrikai ne kaza ne kaza da kaza da kaza da kaza Allah ka shirya da mu malaki wa ma'a hada wa ma'a hada shirk ce duk da wannan shirkar alladhi waqa'a fil bashariyya wanda ya auku a cikin annan al'umma ƙadiman wa hadithan al'umman tun na da da na yanzu fal'aktariyatu minhum yu'minuna bi tauhidin rububiyya mafi yawa daga cikinsu sun yi imani tauhidin rububiyya sun yadda cewa akwai Allah Allah ne mai halitta Allah ne mai kaza Allah ne mai kaza wa inna ma yushrikuna fil ibada suna shirka ne akan a ibada sun yadda akwai Allah mafi yawan su ko ba ka bane in ka tara da tara sun yadda akwai Allah sai da akwai Allah amma ko a tunanin ne ba za su je wajen Allah ba sai sun bauta mu waɗannan shawo kuma ne abin da su mushrikan suke malaike kama ta ta'ala kamar da Allah faɗa wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa wa hum mushrikun yake da yawan su ba sa imani da Allah face kuma sai ka same su mushrikai mana sun imani da Allah na akwai Allah amma sun zama mushrikai ta inda suna jin cewa ba za su bauta Allah ba sai kuru wasu su malamai suna zama ‘yan tsakiya ne wajen bayanin hukuncin Allah an gane ku amma ba sa zama tare da Allah ko su zama ‘yan tsakiya wajen bautan Allah shi za bauta Allah na bauta Allah ne da kankan shi an fahimta ku awwa mala ce walam yajhad wujud rabb illa nadarin illa nadarin yasirin min albashar. ce babu wanda yake jayayya da cewa akwai Allah sai wasu ɗan tsararu daga cikin mutane wanda ba su fi a kirga ba ka fir'aun kaman fir'auna wal mulahada da waɗanda suke ‘yan ta'addan addini, addahariyin kenan, waɗanda suke ‘yan dahariyun atheist kenan su ne a dahariyun to su ne za suke riya cewa ba Allah wa shiwa'in ‘yan communism kenan shi ne shiwa'ina addinin communisanci fi hada zaman waɗanda na wannan zamani malaita wa duhuduhun bihi min babin mukabarati amma su ɗin ma cewa da sai babu Allah kawai girman kai ne amma sun san ƙarya suke wa illa in ba kawai don girman kai mai fahim muqarruna lil iqrar bihi fi batinihi ai su din dole zuciyarsu ta tabbatar mu cewa fa abinda kuke faɗan nan ƙarya ce an gane ku kawai faɗa ne suke a baki wa an anfusihim zuciyar tana yadda ta yadda ta tabbatar amma a bakin su ne ba za su yadda ba kamar yadda Allah madaukakin sarki ya fara cikin suratul naml aya ta 14 yace wajahadu biha wastayqanatha anfusuhum zulman wa uluwa Allah yace wajahadu biha sun jayayya sun karyata cewa akwai Allah amma wastayqanatha anfusuhum amma zukatan suna tabbatar musu cewa fa akwai to me yasa suka yi jayayya Allah yace zulman wa uluwa saboda zalunci da girman kai saboda zalunci da girman kai malaka wa uquluhum ta'rifu anna kullu makhluqin la budda lahu min khaliq amma hankulansu ta san cewa duk inda aka samu abun halitta to dole a samu wanda ya halitta wannan abu ko ba wa kullu mawjudin la budda lahu min mujidin duk wani abu samanne to dole akwai wanda ya samar da shi ko ba haka bane dole akwai wanda ya samar da shi wa anna nizama hadha al-kawn المنضبط الدقيق لا بد له من مدبر حكيم قدير عليم sun san cewa tsarin wannan duniyar wanda ga shi a tsari tsari kuma na tintintini ba taɓa samun tsarin ya canza ba to babu makawa akwai wanda shi ne yake jujjuya al'amura wanda yake cikin gwani ne mai iko ne kuma masani dole akwai zuciyar sayar da wannan amma sau da girman kai shi yasa ba za su faɗa ba yace man ankarahu duk wanda ya inkarin wannan fa huwa imma faqidun li aqlihi ko dai ya zama mara hankali ne ya rasa hankalin nasa hankalin yayi tafi wani guri shi ya tafi wani guri kuma idan ba su da hankali tunda dama ai su abin da suka yadda da shi su ma sai da ba su da hankali so da su dama abin da suka yadda da shi shine wa duk abin da ba ka gani baya nan a ah? to kuma ka tambaye su nuna hankalin su, suna ganin shi to kaga sai da kuma ba su da hankali tunda duk abin da ba ka gani baya nan ta ba ka ganin hankalin kaga sai da kuma ba su da hankali ce to duk wanda daga ya ta wannan ko ya zama bai da hankali aw mukabirin ko kuma mai girman zai kada algha aqluhu yayi watsi da hankalin nasa ya zama baya aiki da hankalin wa tafaha nafsahu ya kwantar da kansa ya mai da kansa wawa malai ce wa haza kuma la ibrata bihi duk wanda ya zama haka to kuma ba al'akari da shi ai ba al'akari da shi an fahimta ku to wannan a takaice malai ka mana a takaice na sababi na al-hiraf al hiraf a sababin da yasa aka samu al'umma suka canza da kuma lokacin da al'umma suka canza daga tsarin da Allah madaukakin sarki ya halice su akai suka koma wani abu na daban